a ah, kamar yadda kuke gani kai tsaye kenan daga garin daga garin Kahutu wato garin mawaƙi Dauda Kahutu Rarara a ah, mai girma Dauda wanne ya kake ganin wannan zaben wato zabe na general election 2019 eh to kamar da yadda ka ji ka gani ka kuma ji labarai a wurare da yawa na'am alhamdulillah zaɓe mutane sun amsa kira an fito an zaɓi lafiya gabanni yan majalisu da gwamnoni masha Allah to alhamdulillah abin da muke bukata dai ko da yaushe fatan alkhairi ga duk wanda Allah ya ba nasara wanda kuma bai samu ba sai ya haƙuri haka Allah ya kaddara masa wannan kuma na fatan ya zama mana alkhairi ga duk shugabannin da aka zaɓa a wannan ƙasa daga shugaban ƙasa zuwa ƙasa fatan mu kenan ga duk talakan najeriya musamman mu nan garin kahutu da ka same mu wajen mun zo wannan zaɓe kuma mun kammala shi alhamdulillahi alamun nasara tun sun bayyana ga jam'iyyar mace ta apc wato jam'iyyar jagora muhammadu buhari ita ce ta lashe wannan zaɓe a jihohi mafi yawa a wannan ƙasa na kudu da arewacinta to alhamdulillahi ah, mai girma dauda wanda irin fata zaka ma ah, gwamnoni da 'yan majalisu da shi kai shi shugaba muhammadu buhari wanda irin fata zaka masa kan wannan nasarar lashe zaben da ya yi eh ai fatan bai wuce guda ɗaya ba ko biyu kamar yadda na faɗa fatan alkhairi ne dai Allah ya dora Allah ya ƙara shi akan daidai amin su gwamnoni Allah ya ba su ikon haɗa kai da shugaban ƙasa su ma ƙasar nan aiki saboda talakawan da suka yi wannan zaɓe su mori wannan zaɓe da suka yi kuma kullum mai girma shugaban ƙasa na cewa mai da hankali akan abin da muke da shi ba wanda muke nemowa ba mai abin da muke da shi akan harkar noma mai da hankalinmu akan harkar noma a ce mu muke ciyar da kanmu wannan gaskiya ne idan aka ce ana ciyar da kai to wata ba za ka ci abinci ba in ko kake ci da kanka to ko baka samu ba ka san gobe in Allah ya yarda in ka fita za ka samu amma in dai jira kake a kawo maka to fa an ce mai fajiran a fashi to fa ya sha haushi to shugaban kasa kullum nunan da yake mana mu dogara da Allah mu dogara da kanmu ma'ana mu rika ci da kanmu magana wani bude boda ba za a bude ba shugaban kasa ya faɗa wannan mu za mu ci da kanmu mu ci da wasu ma insha Allah inda ta fanna abinci to alhamdulillah to a tambaya ta takaice kuma shine wani irin kira zaka ga 'yan Najeriya gaba daya akan wannan zaɓe na 2019 general election sai magana hidin mai mai kiran da zan ƙara yi dai a ta masu da addu'a waɗanda aka zaɓa suka zama shugabannin al'umma su yi ƙoƙarin kyautata ma mutane ta fannoni da dama inda za a taimake su shugaban ƙasa kuma ƙara mai addu'a Allah ya ƙara masa lafiya in ya gama ma a samu amendment ɗin a dan ƙara ya ƙara koda shekara hudu ne don dai mu tabbatar mu hau kan layi kafin mu yara mu zo mu ce za mu karba mu dora mu ci gaba da inda aka tsaya to ranka yade mutane sukan ganka a bidiyo suka kuma ji muryoyinka a fadin kasa ko kuma ce fadin duniya gaba daya to ranka ne ta yaya za a yi su gamsu cewar kai ne mawaƙin nan a cikin waƙoƙin da kake ko da dan kwatanci ɗaya mu dan samu ko da baiti ɗaya zuwa biyu a cikin ka da kake eh wannan ina ganin Umar ba zan ce ma ba ko da ka dan ta dan shifa amma duk wanda ya ganni haka ko ya ji murya ta ya san jami'a ne ke magana ba dan karira ba san akwai barayin murya ta wanda wani zai ce shi wani ya yi irin muryar rarara eh. ta irin muryar rarara ba rarara ba ne saboda maganganun za ka tabbatar da ba ba masu manufa ba ne ta alkhairi mu duk abin da za faɗa abu ne wanda shugaban ƙasa ya yadda da shi ya gamsu da shi shi za mu fito mu yaɗa mu talakawa su bi nan daidai ne su bi nan akasin haka ne Kuma muna fatan Allah ya ƙara ɗora shugaban ƙasa akan daidai duk inda ya sa gaba za mu bi sau da kafa domin shi kadai muka fuskanci yana da kishin ya taimaki Najeriya ba wai ya taimaki kanshi ba ko ya taimaki 'ya'yan shi mm. muna kuma fatan talakawa da masu halin ƙasan nan za su ba da gudunmuwa da malamai da kirista su taimake mu da addu'o'i don zauna da ƙasar nan lafiya duk wannan buge-bugen da ake yanzu fa fim ya ƙare an zo takin lamba hmm. tunda aka ce an shiga nasa labin to ka san yanzu duk wanda ya yi ba daidai ba to zai gaba daidai ba wanda ko ya hanyar daidai sai ta tafiya a daidai sai dai fatan Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya a wannan ta mu Najeriya to ka san kana da dimbin masoya yan kallo za su su dan ji ko da baiti ɗaya ne daga cikin waƙoƙin da shi ya duk dan kallon da yake son ya ji murya ta ko ya ji baiti na da ka nuna mai hoto na ko ko ya ji murya ta sai ɗauko waya shi da ya kunna zaka ji an ce dodar ta tabbata <laughs> da ba sai ya ji rarara waka ko a rediyo ko kuma a talabijin ba amma muna fatan wannan gidan talabijin naku da wannan rediyo mai albarka to Allah ya kara mai daukaka kuma sojoji sun ba mu gudunmuwa a ƙasar nan sosai don sun tabbatar da suna kishin ƙasarsu kuma in kishin ƙasarsu ne waɗanda ba wai dan kuɗi suke yin wani abu ba suna yi ne don a gyara ƙasar nan kamar yadda mai girma shugaban ƙasa ya gama soja a ciki har ya ritaya bai ci amana ƙasar nan ba kuma ya zo a mulkin siyasar nan gashi har ya samu shekara hudu bai taɓa bai taɓa kuskurewa ba an yi wani abu da hannun shi na rashin gaskiya kuma kullum faɗa yake ba zan ci amanar talaka ba ba kuma zan bari a ci amanar talaka ba To wannan shi muke ta bukata mutanen matasa su gani sai su koyi da in aka koyi da wannan to ƙasa ta gyaru duk talakan da ya san kanshi mu din nan mu shugaban kasa yake ma shugaban kasa shekarar shi ana magana 66 ana magana 66 ne ko 76 to wanda yake da 76 yanzu me yake nema ai sai dai addu'a a gyara kuma cikin kabari to amma sai ga mutum yana shekara 60 80 amma yana ta ibo kuɗi yana tarawa ina zaka gida nan 100 gida nan 50 me zaka da shi gidan shugaban kasa biyu duk ko inda ake rikewa a arziki a Najeriya Buhari ya rike shi ya rike ministan mai ya rike ptf ya yi shugaban kasa ya yi gwamna amma har yanzu bai da wani ko kamfanin ta bai da shi gona ce yake da tun yana soja to wannan shi muke so talaka mu su fuskanci ba wai kuɗi ba ba sata kuɗi ba daraja yanzu akwai wanda in zai zai ba da kuɗin shi gaba ɗaya a bashi farin jinin baharar rabi so yake yi ba zai samu ba saboda tun muna yan ƙanana ake cewa bahar ne mai gaskiya hmm. har yanzu ba a canza ba a canza mana ko a kawo kishe shi Mm. ya kamata a ce talakawa su fuskanci rike gaskiya da amana shi ke kawo daraja ga dan adam ba wai ka tara kuɗi ko na ba abinda za su maka za ka zo da kuɗin in ka zo kai motsi a ce barawo ne ba shi kenan ba mm-hmm. muna godiya talakawa a taimake mu da addu'a wannan dattijo Allah ya kara masa lafiya Allah kuma ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya ba mu karuwar arziki a wannan ƙasa mu. na gode ni dauda adamu wanda ka fi sani da dauda kahudu rarara to mun gode mana da